ta gyara zamanta ta jawo kan Najib ta ɗora a cinyarta ta shiga shafa wannan ɓoyayyen gashin fulanin nashi duk da na Khalid ya fi nashi sulbi da tsantsi Najib na jin haka sai ya shiru shi ma yana wasa da yatsun hannunta da ta ɗora ta kafaɗar shi a harshen fulatanci mama ta fara rerawa wata iriyar waka da Najib sam bai san me take faɗa ba shi dai yana jin wasu haruffan kawai suna fitowa a sautin walijan ta yi na tadam ko dam da dai sauransu suna tsaka da jimamin halin da Alhaji Mudan ke ciki hajiyar sama kuma da tunanin ina Najib ya tafi haka da hanzari sai ga Scarlett shi da Danejo ke lambona ganin su ta tafi da sauri ta sunkuyo ta rungumo Danejo tana sake fashewa da kuka duk da yarinya ce amma sai hankalinta ya tashi ta dafa bayan ke lambu a harshen fulatanci ta ce a da lafiya me aka miki kike kuka bata iya bata amsa ba sai kukan da ta ci gaba da hakan ya sa Khalid da shi ma hankalin shi ya fara tashi ganin duk mutanen gidan cirko-cirko har da mai jegon jiya ya kalli ke lambu a harshen fulatanci ya ce ke lambu lafiya me yake faruwa sai lokacin ta dago tana sakin da Naijo tana share hawaye cikin kuka ta ce alhaji ne bai da lafiya amma khalid ka ba shi hakuri kar ya yi fushi da ni ni ma ba a san raina ba ne komai ya faru a birgice ya fahimci maganar ta idan aka cire tabbacin da ya samu na alhaji bai da lafiya don haka ya matsa kusa da hajiyar sama yana gaishe ta sannan yake tambayar lafiya tana cikin magana kamar haka wallahi alhaji ne ba lafiya je lafiya kalau muka rabu da shi har zuwa karfe 1 da minti 30 na dare nan a daki kafin ta karasa fada likitan ya sake lekowa ya ce hajiya najib din bai dawo ba alhaji ba a matsayi yake da san ganin Khalid din nan kuma gashi jikin shi na bukatar a sada shi da asibiti da gaggawa Khalid da ya saki idanu yana san gane wani Khalid din shi kuma mai irin sunan shi sai kawai Hajiyar sama ta kalle shi tace kai sauri ka shiga ciki Khalid inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai me ya samu Alhaji ne haka da sauri ya shiga ɗakin sai Hawwa'u da ke zaune kan kujera tace kuma naga ai hawan jinin shi bai taba masa irin wannan ba shine matsalar ai cewar Hajiyar sama tana matsawa kusa da ita ta zauna Saratu da ta buga tagumi cike da zulumin karba sama ta fito falon ta ce um Allah ya kyauta dai wani kallo Hajiyar sama ta mata sai kawai ta ɗauke kai cike da jin haushin iya abin da ta faɗa kawai tunda suke wurin nan tsaitsaye Khalid na shiga ciki da sauri ya karasa kusa da Alhaji Mudan yi tsugunno irin na maza a gaban shi yana kallon shi cike da tausayawa iya na ɗaya ko awanni amma har ya zama wani iri Allah kenan mai yadda ya so a san da ya so cike da kulawa ya ce Alhaji ya cikin naka ina ga damun kai shi asibiti ko ya faɗa tare da juyawa ya kalli likitan da ke bayansa wanda ya juya zai fita saboda kallon da Alhaji Mudan ɗin ke masa sake mai da duban shi ga Alhaji Mudan da yake son kamo hannun shi yana faɗin Khalid dama na tura a kira ka ne dan ina so za mu yi magana cike da damuwa Khalid ya ce wace irin magana Alhaji yanzu lafiyar ka ce mai muhimmanci mu bar maganar da gaba girgiza masa kai yayi tare da sake danko hannun shi ya ce a'a a'a Khalid ban san ko zan kai anjima ba maganar na da muhimmanci Khalid sai da ya sauke numfashi kusan guda shida kafin ya sake kallon sa ya ce Khadija Khadija tana da ciki kuma ba nawa bane cikin Najib ne a jikinta numfashi ya ja sosai inda Khalid ya tsare shi da idanu ya ce me Khadija ke lamban irin kallon da yake masa na tsananin tashin hankali yasa Alhaji Mudan faɗin tsaya ka saurare ni Khalid abin ya faru ne sanda ya dauke ta kafin auren mu Najib Najib ina tausayawa rayuwar Najib ban san ban san taya zaka fara zaka taya zaka fara yi wa iyayenku bayani ba amma ina so ka musu bayani a tsanake Khalid kai da Najib sam numfashinsa ne ya ki sam numfashinsa ne ya kiya masa da yasa dole Khalid miƙewa da sauri ya dan daga murya wajen kiran sunan ligida take gidan ya sake kaurewa da fafutukar yadda za a fitar da Alhaji gidan zuwa asibiti Hajiyar sama likita da Khalid ne suka tafi babban asibiti tare da Alhaji cikin kankanin lokaci aka ba shi kulawar da ta dace jikin ya yi sauki ya samu nauyin bacci hakan da Khalid ya gani ya shi fada mahajiyar sama zai je ya dawo dan gaskiya hankalin shi a tashe yake da hanzari ya dauki hanyar komawa gida dan shirin tafiya rugar malam dan ba zai bari ya kwana da maganar nan ba ciki ke lambo kuma ba namijinta ba la ilaha illallah Muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kai jama'a ina duniya za ta damu a kofar gidan ya faka mota yana kallon motar da najib ya zo da ita bello ya tambaya waye ya zo shi kuma ya labarta masa fitar ka ba jimawa ya zo yaron nan ne da ya taba kawo ta nejo yana ciki har yanzu ta mamaki ya kalle shi yana santuna najib yake nufi kowa da kuma sumuɗin sanin me ke faruwa ya kutsa kai cikin gidan tursi ja ya tsaya yana kallon Najib da ke bacci a cinyar maman shi wanda ko shi bai taɓa samun haka ba bayan Najib bai yi mamaki ba sai ma madaukakin ganiyar farin ciki da ya lullube shi da wani irin hanzari ya karasa shiga ciki yana kallon maman shi da idanuwanta har yanzu ke fitar da kwalla durkusawa yi gabanta ya kalli Najib da baccin dole ya ɗauke shi yana murmushi ce. mama am kin ganshi ko kurawa Khalid idanu ta yi ta kai hannunta da take shafa kan Najib ta shafo kuncin shi hawaye na ci gaba da kwaranya a idanuwanta cikin kuka mai tsuma zuciyar mai sauraro ta ce LD LD gurzona haka ka girma fashewa ta sake da kukan da ya saka Najib bude idanu ganin Khalid dab da shi ya sa shi zabura ya tashi ya zauna yana kallon mama da sauri Khalid ya dan miƙe ya zauna kan kujerar a gefen hagunta ya jawo ta jikinsa yana mai fashewa da kuka shi ma ya ce ya isa mama am ya isa kukan mama nayi girgiza mata kai tai girgiza mata kai yayi cikin kuka tana cewa dole nayi kuka LD shekara da shekaru bana gane yaro na ta labo fuskar ta yayi suna kallon juna yace mama am na kula da ke ne saboda na san Allah ya san ke mahaifiyata ce kuma na san a kasan zuciyarki ma kina jin kaunata kawai shiga gaba ne tsara masa idanu tai tana faɗin LD duk tsawon shekarun nan baka gaza ba lokaci ɗaya daga ganin wannan ta faɗa tana juyawa inda Najib yake ta ce komai na ji ya dawo min a kaina ina ji a jikina wannan shine ɗan uwanka wanda ta dalilin shi komai ya same shi kallon mamaki Khalid ya mata yana kankance idanu ya ce me a dalilin shi mama am wani murmushin yake ta yi ta ce am ina nufin ranar da na haife shi komai ya faru sake waigawa ta yi ta kamo hannun Najib da yake kallon su tace Khalid sai kuma ta juyo ta kalli Khalid tace ya san ko ni wace ce ina ga ina ya shiga tsawon shekarun nan Najib da fahimtar su a jirgice Najib da yake fahimtar su a jirgice ne ya kalli Khalid yace dama baba ne ya turo ni na kira ka to da nazo kuma sai na tare numfashin shi Khalid yayi da cewa ka ce ta kawo ka nan dan ka zama sanadiyar warkewar mahaifiyarka Najib na san ba za ka yarda da ni a yanzu ba amma dai duk ta inda za a shiga abada wannan ita ce mahaifiyarka zumbur Najib ya tashi yana kallon Khalid a ɗan tsorace sai fara girgiza kai yana faɗin a haba dai ku daina wasa mana tabbas ina jin ta kamar mahaifiyata amma dan na kira ta da mama ba yana nufin na zama ɗanta ba kenan a tare Khalid da mama suka tashi suna mai da hankalinsu ga Najib inda mama wasu hawaye suka sake biyowa kuma tunta, tana kokarin riko hannun shi cike da rarrashi ta ce Khalil da gaske ne ni mahaifiyarka ce duk inda ka rayu ka rayu ne a matsayin ɗan tsintuwa amma ni ce ja baya yana fusge hannun shi ya ce a'a a'a mama kar mu yi haka dake lura kamar kina cikin matsala yasa ni kira ki da mama na amma ai mahaifiyata tana gida na baro ta sai kuma ya kalli Khalid ya ce sai an jima idan ka samu dama ka je da gaggawa baba na son ganin ka juyawa ya zai fita Khalid ya ce babanka yana asibiti yanzu daga can nake tsayawa ya juyo sai kuma ya ce nagode ya sake juyawa zai fita Khalid ya ce ba za ka zo ka ji abin da muka tattauna da shi ba juyowa ya fuskar shi kamar za ta fashe da kuka yana kallon Khalid sai ya rungumo maman shi a jikin shi yana kallon Najib ya ce ya faɗa min komai game da cikin da ke jikin ke lambo a rikice sake juyowa yana fuskantarsa sosai yana rarraba idanu sai kuma ya sa hannu ya shafa kiyarsa tana sadda kai yana sadda kai jimyai yana ɗan son tantance wai kunya ce yake ji tana neman kama shi komai sai ke jin kamar ba zai iya haɗa idanu da su ba ikon Allah lamarin kam lamarin nan kam saboda me a gare shi hankali ya daga kansa ya kalli Khalid da shi da shi ke kallon shi a sanye ya ce ku yi hakuri dan Allah tsautsayi ne murmushi Khalid ya cike da zolaya ya ce idan mahaifinta ya ji sheke ka zai yi don haka ka zo ka zauna mai magana waro idanu na jib yayi kaɗan sai kuma ya tako jiki a sanye har sai da ya zo kusa da su zazzaunawa suka yi kan kujeru suna ta kallon junansu tsawon da ke ku kafin Khalid ya tashi ya nufi inda Najib yake a nitse ya kai hannun shi kan kafadar Najib da babu komai a kai saboda riga ce mai gajeren hannaye a hankali ya dan ja hannun rigar wanda hakan ya fito da wancan taba na Najib mai kama da lasar wuta taba taban yayi yana kallon fuskar Najib da shi ma ya daga kai yana kallon shi da mamakin yadda ya san yana da tabannin anan yace kaga wannan da wannan na gane kai na gane kai dan mama na gane kai dan ummata ne saboda ita ma tana da shi a kafadarta sakin rigar Najib yayi ya nufo maman su zaunawa yayi kusan ta ya jawo hannun rigar a tamfarta kasan kafadarta kadan sak irin taban Najib ne ya bayyana kallon shi Khalid yayi yace ka gani wannan taban halitta ne amma karfin da ke cikin alakar jini ya samar da haka ga uwa da kuma ɗanta Najib. Ya faɗa yana gyara ma mama hannun rigarta, sannan ya gyara zama ya ci gaba da faɗin. Shekara da shekaru ban san ina da ɗan uwa ba, sai ranar da Safina ta rasu. Tun a ranar aka aka kamalta min kai, kuma na fara tunanin kai ɗan uwana ne na jini. Na so bayyana wa kowa ma ya sani, amma mahaifin ke lambu ya dakatar da ni daga hakan. kuma shi ma ya tabbatar min da ya san akwai wani abu a tare da kai don haka kawai ba za ka iya shiga har gidansa sannan ka ɗauke masa ya ba wannan na ɗaya daga cikin dalilin da yasa bai iya ɗaukar mummunan mataki a kanka ba don na yarda da kawuna yana da hanyar da zai bi wajen lalata gabaki ɗaya halittarka ta ɗa namiji yadda gobe ba za ka sake sha'awar taɓa wata mace ba amma tunanin da yake na cewa kai ɗan ɗan 'yar uwarsa ne ya sa ya share zancen kawai kare kafe shi da idanu cike da nutsuwa ya ce najib kai ahalin gwarzo ne kai dan abdullahi gaji gwarzo ne marikinka kuma shine alhaji mudan kaf labarin da duk ya sani a game da rayuwarsu ya zayyane masa mama na sauraron shi amma bai ta ce masa komai ba sai ta san da za ta faɗa musu abin da ta sani wanda dalilin shi ne aka haukata ta to da ta sani za su kara tsanar ahalin nan sannan su nisance su nesa ta har abada duk da ba wani gaskatawa ya yi ɗari bisa ɗari ba amma dai yana jin kaso mafi yawa ya yarda yana da alaka mai karfin gaske tsakanin shi da matar nan hakan ya sa ya taso ya zauna kasa kusa da kafafun mama ya ɗora kanshi a cinyarta yana motsa kwallon tausayin kansu da kansu shafa kanshi ta fara yi tana ta shekar kuka ta ce Khalil me sunan da na baka Khalil Khalil ne sunan da na baka ya ka rayu babu uwa wace irin soyayya aka nuna maka gata ko kyara da hantara ya Allah irin kukan nan mai barazanar tafiya da numfashi mutum mai barazanar tafiya da numfashin mutum ta kara fashewa da shi da ya sa hankalin Khalid tashi da sauri ya sako kasa ya sa hannu yana share mata hawaye yana faɗin dan Allah mama am ki daina kukan nan sai ki saka mu kuka a wannan lokacin ina ga farin cikin haɗuwa da shi da kuma samun lafiyarki ya kamata mu yi amma me ya saka ki kuka mama am a hasale a zafafe ba tare da sanin bakinta zai furta haka ba ta ce dole na yi kuka saboda halin tsananin mahai tsit yi ta saurin kallon kali tsit ta yi saurin kallon kali da ya tsare ta da idanu yana jira ya ji karshen maganar Najib na ma dagowa waye yana kallon ta yace mama kamar mahaifinmu kika ce ko da sauri ta girgiza kai ta ce a'a a'a ba haka nake nufi ba ta faɗa tana share hawaye wani murmushi mai tsayawa a zuciya da ya saka alamar tambaya Khalid ya sake ya miƙe daga durƙushin da yayi ya zauna dab da ita ya jawo ta jikinsa ya ce mama am ki manta da komai da ya faru a baya tunda Allah ya sa kin samu lafiya yanzu za mu sake yin nesa da nan sannan mu sake sabuwar rayuwa ba za mu yarda kowa ya sake kutso mana kai ciki ba ba tare da ya damu kutso mana kai ciki ba bare ya dame mu na miki wannan alkawarin mama am na kai kawai take tana shishshekar kuka sai najib da yayi saurin komawa kan kujera shi ma kusa da ita yace idan ma mutum ya shigo mana rayuwa wallahi taka wuyan mutum zan yi sannan na babbaka mishi ne sannan na babbaka shi ne mu ne mu ci nama mutum ko mu jefa a kwandon shara zaro idanu mama tai tana kallon najib sai kuma ta kyalkyale da dariya tana rufe baki inda Khalid ya sa hannu ya dankwale mishi kai shi ma yana murmushi dariya suka rinka yi kafin mama ta dago daga jikin Khalid tana kallon fuskar shi dogon hancin shi ta jawo da ɗan karfi ta ce kamata yayi a ce ina jin kukan yara a gidan nan ya naji shiru kai Khalid yana ayyana in dai tambayoyi irin wannan maman shi za ta fara yi da matsala karab najib ya amshe da fada mama na ai labarin auren alhajin nan babba ne kin ga fa kanne na biyu ya aura kuma dukan su babu wacce suka tare da sauri Khalid ya kalle shi ya zaro idanu ya ce kai bana son iskanci ina wasa da kai ne da sauri najib ya tashi tsaye ya ja baya ya ce mm amma da yau za mu fara tunda na san ina da yaya kamar ka mama ya faɗa yana kallon mama da ke kallon shi tana murmushi ya ce wallahi har yanzu tuzuru ne amma kuma oh na gane ya faɗa yana kallon Khalid irin ya tuna wani abu ya ɗora da faɗin ashe shi yasa yake jin ina son jo ashe yar uwa ce ta jini da hanzari ya dawo ya zauna kusa da maman ya ce mama kin gani tana nan yarinyar kyakkyawa da ita ga haske tamkar madubi mama ina nuno shi Khalid yayi da yatsa yace. ce kar ka sake siffanta min mata mama ki masa magan kallon da maman ta mishi yasa bai karasa faɗa ba ya sadda kansa yana shafa ya alamar kunya Najib kuma dora kansa yayi aka kafaɗar mama yana faɗin mama na na san tunda kin samu lafiya yanzu zaki samu ma wannan takadarin yaron naki ustaz ustaziyar da zata dace da shi ko Khalid ma dora kansa yayi aka kafaɗar ta yace mm mama am ba za ki samu masa ba gaskiya kin san me wa Khadija kin san me wa Khadija ta kawo buro da sauri Najib ya tashi zaune tare da saka hannu ya ture kan Khalid daga kafadar mama yana faɗin mama na ki ce masa yayi shiru ba a ce yayi magana ba ko kuma ya daina tabaki ya kare shi tare da jawo mama ya kankame ta a jikinsa Khalid ma kokarin jawo maman yake yana faɗin ba fa zaka zo yau kuma ka takura ni ba ina ce dai uwata ce dariya najib ya ce haba dai siya ya haladu kai yanzu ai ka girma ko Tun da ni ne auta sai ka bar min mamana kuma ma shekara nawa kai tare da maman ka bar ni na ji da sauran yanzu da azama Khalid ya nufe shi kamar zai dake shi hakan ya sa Najib tashi da gudu ya zagaya bayan kujerar bin bayan shi Khalid yayi yana faɗin tsaya mana ka gani so nake na riƙe hannunka ga ko zaka kwace ba ni ne na girman ba juyawa mama tai tana kallon su tana kirkire dariya ganin Najib ya nufo ta ya nufo ta wurin ta ta tara masa hannu tana faɗin zo nan auta na masa zo nan da gudu ya zo kusan ta ya zauna yana kokarin boyewa a jikinta kare shi ta yi daga Khalid da ke nufowa wurin shi ta daga masa hannu ta ce gwarzo karka da karmin auta yau fa na haife shi cike da tausayawa Khalid ya kalle ta yana zaunawa shi ma kusa da ita kallon fuskar su ta yi ta riƙe haɓarsu su ta ce ku zauna kusa da ni mana nayi ta jin ɗumin jikinku kun san adadin kewar da nake tare da ita game da ku musamman ma kai ta kalli Najib da ke kallon fuskar ta yana mamakin yadda aka yi ya sake da su lokaci ɗaya haka sakin haɓar shi ta yi ta shafa kanshi tana faɗa ba karamin dalili ba ne ya sa ni yarda ni nesa da kai kuma ko yanzu a shirye nake da sake komawa gidana na jiya in dai akan ku ne sai dai wannan karan a shirye nake da na yi fito na fito da makiyinmu don burinmu shine ganin bayanmu don burinsu shi ne ganin bayanmu tare da musguna mana ni kuma a matsayina na uwa ba zan sake lamantar hakan ba mai da dubanta ta yi ga Khalid da ke sauraron da nutsuwa cikin taushin murya ta ce LD a karon farko na rayuwata ina neman wata alfarma a gare ka da fara'a a fuskar sai ce mama lokacin da babu alkalamin kudura a kanki ma na miki kowace alfarma tare da biya miki bukatunki bare kuma yanzu da nake da tabbacin ba za ki nemi alfarmar da za ta cutar da ni ba ki faɗa kawai mama'a buƙatar ki za ta biya da izinin Allah ka sai ta can murmushi ta sakar masa tare da shafo kwantaccen gemun shi sai kuma ta haɗe hannayenta alamar roƙo idanuwanta na zubar da hawayen tausayi da ce LD ina so ka amsa idan na kira ka da wani suna mai girma kaji marmushi yayi ce mama am ba sunan da zaki kira ni da shi da zan ki amsawa a zuciyar shi ya karasa cewa daga ciki har da sunan gwarzo ba zan iya hana ki kirana da shi ba kamar yadda bana so Abbas ma da ke kirana da shi ya gane rashin jituwata da ahalin mahaifina ba tare da tsammanin abin da za ta faɗa ba ba tare da ankara da sunan da za ta kira shi ba kawai maman shi cike da shauki da muryar tausasawa ta ce babbana ld ka cancanci zama mahaifina a'a mama ya faɗa a gegece tare da riƙe hannayenta hankalin shi tashi da sauri ya sake faɗin mama ki daina ki daina kirana da sunan mahaifinki mama me na miki ban miki komai ba ban miki ko kaso ɗaya daga kaso goma da kika min a rayuwa ba dan Allah ki daina mama ya kare shi yana haɗa kansa da gwiwarta kamar zai yi kuka girgiza kai ta tallabo haɓarsa ta ce dole na kira ka da wannan sunan LD ya ka rayu da lalurata a shekarunka ya karatunka kuruciyarka na san duka ka rasa su a dalili dalilina ld dole na gode maka saboda ka sauke hakkin ka da na yi ka sauke shi yaro na. wallahi na yarda ka sauke share hawaye ta yi sannan ta ci gaba da cewa ni na haife ka amma kai kare ne ni ni na shayar da kai amma kai ka kula da ni ni na goya ka a bayana amma kai ka shimfiɗe ni a gadon bacci na da me zan saka maka face na kira ka da abana Allah sarki wannan kenan tausayi da kuka ba zai bane na ci gaba da kawo muku ci gaba da labarin nan ba waɗannan mutanen sun sani shi sun sani kewa da kuka kai labaran nan na san zai sa wasu kuka duka duka anan zan dakata sai mu haɗe da ku a kashi na gaba ni ba kuka zan yi ba in fama da muran da ke damuna da zazzabin da nake ji ba kuka ba duka duka anan zan dakata mu ya littafi na gaba don jin kawai yadda za ta kaya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin charban kwai kashi na 38 suna sake hada idanu kwalla ta gangaro mata ta bude bakinta da ke sanyi yi mata nauyi a harshen fullanci ta ce